jalagun jalagun kalilatan kalilatan dabba kuran dabba kuran ka ci karatu ɗaci far kurwata kur nama na da ɗaci ka kiyayen ka kiyayen ka ta kiyayi ramata ina jama kunni A ce mata masu ciki masifa ne da su ba wani zancen mata masu ciki masifa ne da su sai an tsokane su idan ba a tsokane ka ba kai ba kare ba ne balle ka zo ka rinka haushi riga ta kaman ta mutum wando ne kaman na mutum hula ta kaman na mutum sai ka ga gara kura da shi wallahi allah a haka sai ka gan shi kamar mutum amma kana matsa kusa da shi sai ka ga ba mutum ba ne ko yake ba zai yi a ce ba mutum ba sai ka ga kawai dai sai a hankali sai a hankali wallahi abin da nake so ka fuskanta ka gane haɗuwan fa na biyu ba zai kyau gaskiya haɗuwar ta biyu ba ta kyau ba amma ina mai ja maka kunne kuma ina mai baka shawara daga kama kanka kawai shi ne ka san ni ban san bara ba shi ne matsalar ka san cewa ni na san cewa an iska mun ga duwawun kaza a waje an yi iska mun ga duwawan kaza a waje ba komai ban da zallan nama ka san na san ka yauwa ni kuma ka san ba tsoron ka nake ba yauwa ba tsoron ka nake ba dan hamsin dan hamsin ba tsoron ka nake ba ka san halina fiye da inda baka tsanani yauwa karka kawai don ina da ciki ina da ciki ka ce wai saboda cikin da nake da shi shine nake ta fada nake ba wani ba wani ba wani zance idan mace tana da ciki tana da faɗa tana da waye sai an taɓa ta in ba a taɓa ta ba ai ba ta yi ba ko ba haka bane ba eh sun ba taɓa ta ba ta yi ba ni yanzu ma haɗa inawa inawa zan yi in tashi in tafi wurin wa'incan mutanen saboda na ga kamar ya fi ka kwakwalwa na ga ya fi ka tunani amma kai kullum zagin sa kake yi wallahi ya fi ka tunani duk da dai dan uwanka ne ba zan taɓa shiga tsakanin ku da shi ba dan uwanka ne amma ya fi ka tunani ya fi ka hankali wallahi ya fi ka sanin darajar dan adam wash jiya ma cewa yanzu zai kai na asibiti kyauta don mijina ya dawo sai a gaya masa to kaga ai duk cikin hankalin kenan a duk cikin hankalin kenan kai kai me yasa ba kai ba me kwaɗayi me kwadai banda kwaɗayi kai ba abin da ka sa a gabanka kwaɗayin abin duniya kaɗai yanzu kai saboda abin duniya yanzu mutum sai i baka kuɗi ya ƙare maka cin mutunci wallahi Allah ni shaida ce wallahi ni shaida ce mutum sai ya ɗauki kuɗi ya baka ya ƙare maka cin mutunci amma wallahi ba ka ce masa kuɗi wallahi ka ji kunya rayuwarka ta lalace in za ki siya ki haɗa wannan dukka biyu za ki ji su sosai da kuma na gefen shi wanda na yi postin ɗin nan ina matan da nonon su zaka kalla akwai kuraje su stretch marks bayi da kyan gani bai walkiya kuma nonon su ya kwanta ku zo ku insaji skin care ku siya wannan maganin sabagen kyan wannan maganin an ce mace tana iya ta shafa shi akan nonon ta ko a hips za ta gan canji yana da kyau sosai is very good with zero side effect you can come to our shop here in Kano State dinga mi Complex Floor 2 number 19D ko kana iya cacin ɗinmu a whatsapp da wannan namba mai 08063303709 Sa da maza masu fama da sanyi to gashi nan fa Queen Sadi care ta kawo muku traditional medicine ɗinmu mai suna Taxirul Shafa. yana da kyau sosai maganin sanyi ne wanda mata da maza suna amfani da shi don sabagen kyan shi wanda ya yi sarrafa wannan maganin ya ce a sha murfi uku kawai saboda kyan maganin kar ya wuce haka ki sha yau gobe ina matan da sun haihu gatansu ya bude ina budurwayen da suna nan a matsayin budurwaye amma gatansu ya bubude ga baki daya wangala-wangalau ku zo ku siya wannan akwai sadi skin ke mai da tsohuwan yarinya wannan duk yanayin da kika haihu ko ko duk yanayin da mazan titi suka gama wawage miki kafa idan kika zo kika siya wannan yana mugun titanin ne na bala'i When I say never lie, just rush and grab yours at affordable price. Muna nan a Kabuga Gadangami Complex Floor 2 number 19D Kano. su sadi skin care wannan shine manpower mu da babu da shakka mu ba ma kowaye ba za mu ji kunya a kan shi ba